da hudu ga watan yuni 2026 miladiya ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka yaƙi tsakanin shaidan da ɗan adam a wallafar wato wahid abdulsalam bali allah ya ƙara masa lafiya darasin da ya gabata in ba manta ba mun kwana a shafi na takwas. inda malam yake bayani akan daga cikin ayyukan da shaidan ke yi dan faɗa da ɗan adam shine kunna gaba da ke a tsakanin mutane ta hanyoyi mabambanta hanyar shan giya hanyar caca hanyar ludo hanyar karta da sauran ababe waɗanda suke zama sababi na gaba da kiyayya tsakanin al'umma Allah ya kare mu za mu tashi a paragraph na biyu wannan shafi na 38 malam ya ce wa min tilkal wasa'il aidan na daga cikin wato waɗannan hanyoyi da shaidan ke amfani da su alkalimatu wato kalma fa a hayanan tuhmilu ala ma'ana ma'anaha domin wani lokaci mutum sai ya faɗi wata magana ba ita ce manufarsa ba amma shaidan sai ya juya maka ma'anar da idan ga kunnen mai sauraron ka sai ya ɗauka kana nufin bakar magana ne ko dauka kana nufin cin fuska ne a gare shi daga nan sai ka ga ƙiyayya daga ba ta kunni Allah ya kare ni ya ce fasuqa al'adawatu wal baghdha sai ka ga an samu ƙiyayya an samu gaba a tsakanin al'umma so da yawa wasu daga cikin saɓani da ake samu a tsakankanin al'umma na irin waɗannan kalmomi da ake fahimtar su saɓanin manufar wanda ya faɗa ne malam ya ce wani a amarana na Bilkaunin hasani shi yasa ma shari'a ta umarce mu da yin magana mai kyau in har mun tashi zami magana to mu faɗi magana kyakkyawa domin idan magana tana ɗaukan harshen damo kasancewa ga wani auren zai iya ɗaukan wata ma'ana saɓanin wacce kake nufi gara ka barta kwarai da gaske ubangiji ta'ala ya ce wa kulli ibadi ya qulu allati hiya ahsan ka gaya wa bayina su faɗi magana mafi kyau in ka tashi za ka magana zaɓa ka ce ka ainihin wato zaɓi mafi daɗi sannan ka furta saboda me ya ce inna shaitana yanzu bai na domin wallahi shaitan yana zuga tsakanin bayi ya zuga ka ya zuga shi ya faɗa ba abin da yake nufi kenan shaidan ya nuna maka ai da kai yake alhalin ba da kai kake ba kai magana shaidan ya nuna maka da shi kake alhalin ba da shi kake ba Allah ce inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina lalle shaidan ya kasance mabayyanin makiyi ga dan adam yayyasa a fili take qala sayyid qutb sayyid qutb yana cewa dangane da tafsirin wannan aya wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan ya ce ala wajen fi kulli majal ma'ana kai tsaye ayar take yanki duk kowane bangare in za ka yi magana to sai ka tato magana da za ka faɗa ka faɗi magana mai kyau ba ana nufin wai sai a bangaren karatu ko a bangaren wani bayani ko wani hira daban ko sai kana hira da babanka ko da abokinka ko da mataka da kowa za ka yi magana ta kowane wuri ne to faɗi magana mai kyau yace ce fa yaktaru ahsana ma yaquluhu ana nufin mutane su zaɓi mafi kyawun abin da za su fada ya ce bizalika ya taƙuna an da shaiɗanu ma bai na hummin almawadda da haka ne ta hanyar zaɓar magana mafi kyau za su kiyaye wato su tsare su katange kansu gabarin ɗaukawar shaitan ya zai kunna ƙiyayya da gaba a tsakaninsu fa shaitanu yanzu gubenar ikhwati shi fashe shaitan yana sanya gaba da kiyayya a tsakanin yan uwa bil kalimatil khashinati taflatu ta hanyar kalma mai zafi wacce ta kubce mutum ya faɗe ta wallahi sai shaidan ya amfani da ita kawai kullar yayya da gaba an gane ko kaji ma malam yace taflitu ne kila wanda ya faɗi kalmar bayani sai ya faɗe ta bane ba ita yake nufi ba amma dai an ce magana jarar bulu. ya riga ya faɗe ta kawai ba da za a yi ta koma kuma an ji ta da aka sai shedan ya amfani da wannan dama kaga ya kunna kiyayya ya kunna gaba mai tsanani tsakanin mutane wa bin raddi ya talawaha ya tuluha da mummunan martani da mutum zai maida duk dan yana amfani da wannan dama fa idza raha ko fa idza rawaha al wal mahabba wal wifaq yashawbaha al yace idan ya zamanto soyayya da ƙauna da haɗin kai ya kufce ya tafi shaidan ya cire shi a tsakanin mutane to abin da zai biyo bayan shi kawai shine saɓani sai aka saɓani kawai sun mal jafuwa daga nan sai tsananta sun mal adawa daga nan sai gaba wal kalmatu ba ita ko kalma mai kyau ta asu jirahal qulubi tana ɗinke cuta ko ciwon da ke cikin zukata tun bi jafafaha tana mai da bushewanta ya zaman tome tana rufe bushewan zuciyan wa tajma'uha alal wuddil karim kaga ta mai da shi wajen ka koma kauna wanda yake mai karanci da tsakaninka da mutum ko da gaba ake yi sai ga inda kana faɗin magana mai kyau a gabansa ko yana ji kana furtawa to zai ji wannan abin yana dan wanke mai damuwarsa a hankali a hankali har sai ka ji kuma yana kaunar ka wanda a da can haushin ka yake ji a gani shi yasa ma a wata aya Allah subhanahu wata'ala yake wato idfa billati hi ahsan an gane ko ka tunkuɗe mummuna da mafi kyau an maka ba daidai ba an taka ka an gage ka an ci mutuncinka an danne maka haƙƙinka ba maka adalci ba to kai yi haƙuri ka mai da mafi kyau idan ka mai da mafi kyawun nan wani ya masa mummuna ne to kai mai kyakkyawa me Allah ya ce zai faru yace fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun idan kana mai da kyakkyawa da mummuna ma'ana kana mai kana tunkuɗa mummuna da kyakkyawan nan naka za a wayi gari wanda a tsakanin ka da shi akwai wata kullalliyar gaba fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun wallahi zai juya ya koma ka annahu waliyun hamid kai ka ce wani masoyinka ne mai kauna za ku koma kuna kaunar juna sai a koma soyayya da ko ga gaba ake akwai sahabbai da yawa da suka rika cewa da annabi shine mafi kiyayya a cikin zukatan su. amma sun wayi gari ba wanda suke so kuma irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda mu'amalar manzon Allah Da ka kai ma in ka zama haka to haka zaka riba ce zukatan abokanan gaban ka. amma kana faɗan mai zafi suna faɗin mai zafi to ba yadda za a yi a daidaita sai ga gaba sai ta kunnuwa wani ya mutu ya bar wa 'ya'yansa gadon gabar shi ma 'ya'yansa <laughs> da kuma 'ya'yansu haka za a ita gaba ta tsiyayya da an ce wane ɗan gidan wane ne sai ka jira ya ɓaci sai ko wani abu ya yi ana ganin ya kyautata kai wannan ya burge mu ya iya kaza kai ga karatu ko ga ilimi ko ga kaza da an ji sunan shi aka ce a ɗan gidan wane ne sunan wanda suke gaba da shi wanda baban su ya ban musu gadon gaba da shi a yakin banza ne kai ga zane sai gaji kuma an koma ana gujiya kwarai da gaske haka ne kage to ai kokari a datse wannan kar a ba shedan dama shedan ya kamata ya ji kunya kwarai da gaske ya ji kunya akan wannan a gani so da ka lallai mu zaɓi maganganun da za mu riƙa furtawa an fahimta wallahi na san wanda aurensa ya mutu tsakaninsa da matarsa suna magana ya faɗi wata kalmar da ba ita yake nufi ba wannan ya zama dalilin mutuwar aure ya yi bayanin duniyar nan ya gamsar ya fahimtar amma ina shi kenan abu ya zo ya ta tafiya haka aka dalilin matsala kenan har aure ya mutu saboda haka kun ga irin wannan yana da kyau a zaɓa kalma to kuma yana faruwa tsakanin aboki da aboki tsakanin makwabci da makwabci mu yanzu mu san cewa na farko dai mu mu tsare bakunan mu daga furta kalmomi da suka fito a bakin mu haka kawai ba tare da mun tace na farko kenan to sai na biyu kuma mu rika yi wa wanda muka ji magana daga bakin su uzuri kila ba manufarsa kenan ba ko da abin da suka faɗa ɗin kila ya soke mu mu ba su daman kare kansu mu ba su daman su yi bayani kila ba manufar da muka ɗauka ita ce a cikin zukatansu idan su suka faɗa suka tabbatar cewa eh abinda suke nufi kenan shi kenan kaga suke yi gurji da abin da suka faɗa amma ƙila ban mamaki yana nufin wata ma'ana ne daban kai kuma ka dauki wata ma'anar ta daban wallahi ɗan ne yake yin wannan wa idan taqala bil hadith ila al adab nabawiyya yace idan ko zancen mu ya ɗauke mu ya kai mu zuwa ga ladubba na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Ya ce yace wajadna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasuddu kulli saghratin yadkhulu minha ash-shaytan wallahi za ga shaytan za ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana toshe duk wata kafan da shaytan zai iya shiga saghra ana nufin kafa duk wata saghra duk wata kafa da shaytan zai iya kullowa ta ciki ya kunna wata kiyayya ya kunna wata gaba to annabi yana dole wannan kafa baya ba shi dama kai ma haka ya kamata yace fa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace la yushiranna ahadukum ila akhihi bis silah kada ɗayan ku ya kuskure ya nuna ɗan uwan shi da makami ka nuna wa ɗan uwanka makami ya za gana fada ko ne a ɗauko almakashi wani ya ɗauko screwdriver wani ya ɗauko wani ƙarfe ka lura fa duk bai faruwa irin wannan kar ka nuna wa ɗan uwanka makami annabi ya ce haka in mata ne a gida ma muciya duk makami ne wannan duk silah ne muciya ne ƙwarya ce duk wuka ga su nan ruwan zafi <laughs> afi duk irin waɗannan abubuwan duk suna cikin makamai annabi yace fa innahu la yadri la alla shaytana an yanza'a fi yadihi wallahi baka sani ba in ka nuna wannan makamin kila shaidan ya fizge ta a hannunka ya caka masa ya miƙa ka ya ƙara zaro ta gaba kai kuma kana ta haka da shi ne <laughs> kana nuna ai za ka yi kaza a gane shaytan wallahi baka sani ba ya fizge a hannunka ya caka ya caka masa ko ya turo shi ya zo ya faɗo cikin shi kenan ka gani yace fa yaqa fi hufratin minan nari wallahi sai ka fada cikin ramun wuta domin ka kashe dan adam inda kisan kai Allah ce menene wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha kuma wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azab kai subhanallah wannan ai bala'in yayi yau Allah ya tsare mu kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kisan kai sai ba karamin bala'i bane wallahi mala na'am kalli bala'in da muke fama da shi a ƙasan mu a yankin mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a nan zariya ko ta wa? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni na ji na zariya ne da suka yi akan nama naman sallah <laughs> Allah kan daman sallah ta kashe ta kashe uwar gidanta kuma uwar gidan ita ce hanya aka aure amaryar ta samu jin ya aure ta cikin da kin zo gida ta ɗaya ne ita amarya ita kuma wannan uwar gida tana da da aka yi kaso sai aka ware na uwa na uwaye ga na yaya ka gona yanzu ba ta kasan yayan da sai ta ce gana an fifita ɗan 'ya'yan wancan akan wannan ka ji kuma ka ji bala'i mala saboda nama Allah ya tsine ma wannan nama nama nama Wala wallahi malam wani lokaci wani abu ya faru sai ka ta gane me ina hankalin mutane ke tafiya na ga muku wanda mijinta ya sake ta saboda shiga gaban mota kawai gaban mota fa kawai sai sai dai amaryar ta tafi a gaban mota ta koma baya saboda ita ce uwar gida kuma amaryar ita ce mai girki a gidanta ya kwana ya ɗauko ta don ya zo ya ɗauke ta sallah idi idi za su saboda aka tafi ta koma baya ita ta shiga gaba ba baka sani ba idi idi na babbar sallar bara ya sake ta saboda wannan to kafin idin babbar sallar nan ya mata saki sun sake yi ana gobe sallah ya ƙara koran su <laughs> da <laughs> kai to ina mutane ina hankalin mutane ke biya kuma dan abun fago kai shedan dan isa ne mala shedan ne fa da yake wato kan taki ne kadan na hakurin wallahi ana kinyi aka hau dokin shedan da an yi laifin kuma sai a kuma ana nadama ana nadama ya za a yi kuma nadama ba za ta yi amfani ba lokacin da kawai ga gawa a ƙasa ga gashi ka riga ka yi inda. dan yanzu akwai wanda anan yake faɗa mana na manta waye da ki daci matarsa sai ga ta aka ɗauka kai ne ko kake faɗa mana anan gurin daga ma'arar ta kawai shi ke ta mutu to ruwa gari na? shi ke sai ta bashi shi guri haƙuri yana da amfani waɗannan ne kai haƙuri shi kan salama ya ce mana in kana cikin fushi kana tsaye to ka zauna in kana zaune to kawai ka ci shingida amma babu zai fita kawai ka zauna a cikin gida har shaidan zai ziga in tana faɗin maganganu wato salon zamantakewa da aure ko idan ɗaya ya sama yana ihu to ɗaya kawai ya shiru har ce kuma amma kana furtawa to shedan shi ke ya samu wanda ke so daga nan sai ga an samu damuwa an kai ne kai sama matar ce shiru in matar ce kaga kai sama to kai raka shiru ba tsoro bane kadin je kai ne muje eh, amma sai ka tsit ta kammala in ta kammala ma ka ce ga ruwa ki sharan ke rabe <laughs> da dan sharuwa eh shi Na a ah, to ba komai ta tsama ka da sauki tunda dai ba ba ruwan zafi ta watsa maka ba Allah ya kyauta wannan hadisin yana cikin bukhari da muslim wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam yace ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron wuta ko da da tsagin dabino ne mana ko da abin da zaka aikata ya sa ka tseraci wutan nan rabin dabino ne da za ka bada to kai kakkaina kamar lam ji annabi ya ce duk bai samu dabino ba to fa bi kalimatin tsayiwa ko da magana ne daɗi ne ba da mummunan magana ba kaka zo ka ce shegiya kai dan iska kai ne kaka faɗi mummunan magana ka faɗi magana mai daɗi domin magana mai daɗi sadaka ne ne za a rubuta maka lada wannan ladan ko da na kalma mai daɗi ne zai iya shigar da kai aljanna ka ji tsoron karka shiga wuta ko da da faɗin irin wa'annan kalmomin masu daɗi ne domin lahira za a rika auna aikinka ne auna aiki da abubuwan ka an zo ƙarshe aikinka da na wuta da na aljanna sun yi daidai wala sai a ga wata kalma can mai daɗi ka faɗa kila ka ce subhanallah kila ka ce alhamdulillah kila ka ce kaza ana ɗaura ta kawai sai ka rinjaye aikin wuta sai ka kashi ka aljanna ka gani rawahu al-bukhari wa muslim min hadisi ali ibn hatim imam al-bukhari da muslim suka ruwaito حديث علي بن حاتم الطائي وهذا كله إنما لسد باب عظيم من أبواب الشيطان الرجيم دولا ننفع النبي dan إيسي نيفا بعدم كومي بدن توشي وتببر قوفا وتببر كفا daga cikin kafofin da shaidan ke zuwa jefaffe yake yin mutane rashin mutunci alawa huwa taharishi bainal musulmi wato shine sanya kiyayya taharish ziga da fitina tsakanin musulmi wa na da fitnati bainahum da kullu wutar da a tsakanin musulmi an jabir radiyallahu an an karbo daga jabir Allah ya kara masa yadda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi alaihi salatu wassalam yana cewa inna ash-shaytana qad ayasa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab shaydan ya yanke tsammani ya riga ya hakura akan cewa masu yin sallah ba za su bauta masa ba a cikin jazirar larabawa amma tun da ya san ba za su iya bauta mai ba ana duk wani musulmi ba za a zauna a ce gashi wani wai a jazirar larabawa an sa gashi dan a gaba ana bai bauta ba an fahimta amma akwai wani hanya da yake ganin zai iya cin nasara a wurinsu annabi ya ce walakin fit tahrishi bainahum amma bari ya sanya kiyayya da gaba a tsakaninsu kalla abin da suke kalle da ake kashe larabawa nan suna kallo siyasar duniya ta hana su to su magana su kare gina nan da ake tabawa amma suna ta yi abin nan saboda siyasa shaidan duk ya kunni kiyaye daga ba tsakanin su kawai Allah ya tsare mu hadisin yana cikin musulmi wannan hanya ce daga hanyar da shaidan ke fada akai sai wata hanya malam yace makalin shaytan fil insan yanzu malam zai ga maka inda shaidan yake a jikinka kada ka samu gatari ka ringa duka ai shine ne. an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wassalam ya ce inna ya jiri min ibni adama majrad dam lalle shaytan yana tafiya ne a jikin dan adam ta inda jini ke da gudana hanyoyin jininka a cikin jijiyoyin ka yake a da yake tafiya sab ya laka yanzu zaka dauko jijiyar ne ka matse jininka a sa maka sabon jini eh haka zaka iya haka ba ko muttafaqun alai wa fi riwayatin ukhra a wata riwayar yace inna shaytana yablughu min ibni adam mablagha dam wallahi yana nuna cewa shaydan yana kaiwa ga dan adam duk inda jini ke kudawa a jikinka to shaydan na iya shiga kawai kasan ba karamin hatsabibi bane da dama da ya samu da Allah ya bashi duk inda jini yanzu ina ne a jikinka babu jini babu kaga dai kashin haƙori shi ne kashi to bayan shi kuma jini ne za ka samu a cikin da aka cikin shi ma da jini ko shi cikin kan shi haƙorin to ga gani ma ga shi kenan in dai haƙori akwai min babu ya ko ina ba ma haka ina ne babu jini a jikinka to shaidan haka yake shi sama sai ka ga in aka samu shaidanin aljini ya shiga jikin mutum sai ya fita ta ido ko ta hanci ta shawa ko ta baki ya hamma an gane ko ko ta umba ta yan yatsu yana shiga cikin mutum kuma ya shiga shi fa kawai in dai akwai hanyar da jini ke bi kawai to akwai shaka wannan hadisin shi ma muttafaqun alai malam yace qala al-hafiz idan aka ce al-hafiz aka yi shiru wa ake nufi ha na taɓa gaya muku ai wane bajuwa mahaddaci sannu mahaddaci <laughs> da aka ce alhafiz aka yi shiru ana nufin alhafiz ibn hajar al-asqalani an fahimta ibn hajar ake nufi sai dai fai da aka ce alhafiz ibn taimiyya an gane alhafiz inda ake nufi aka ce alhafiz ibn qayyim an san shi ake amma aka ce mujarrad al-hafiz aka yi shiru to ana nufin ibn ibn hajar al-asqalani wanda ya sharhi sahih al-bukhari an gane ko eh fatawul bari cikin mujalladi 36 misali ko goma sha ya danganta da bugun da su duwar nashar din suka yi ma'ana publication din na ina ne na'am ana nufin bukari da musulun kenan aka ga ce ma'ana al-muttafaq alai mana da imam al-bukhari da imam muslim sun ittifaqi wajen ainihin wato isnadin hadisin sun dace da juna dan ba su suka ittifaqi da kansu ba ilimin hadisi ga wannan ya dace da wannan wannan kuma ya dace da wannan shi za ka ce muttafaq alai wanda duk hadisin da kaga an rubuta haka baka da haufi akan sa ingantacce ne to mai hafiz ke cewa kila ya ce huwa ala zahiratan ko ala zahirihi ne wannan ta'un din gaskiya kuskure ne sai a cire dugan nan na kai an gane ko zai ce huwa ala zahirihi ne ya kamata ya zama huwa ala zahirihi ma'ana a zahirinsa ne yadda yake an gane ku? wa inna allaha ta'ala qaddarahu ala zalika Ma'ana wai wannan maganan da annabi ya faɗa da ya ce shaidan yana bin jini ya ce wallahi a zahirin ka ne kar ka ɗauka wai irin official ne ko kuma mai zan kira abin ne indirect a ba istiyara ba direct yadda ya faɗa yana bin jinin ka to wallahi yana shiga yana shiga yana cikin jinin ka yana bi an fahimta ya ce domin Allah ne ya ba shi iko akan haka an gane ko Allah ne ya ba shi iko wakila huwa ala sabilin isti'ara wasu kuma suna ganin cewa isti'ara ne kamar a ma'ana ne yin yadda karfin ikon shi na ya rudar da kai yake a ko ta ina zai iya zuwa maka to irin fa kamar yadda baka isa ka raba jikinka da jini ne, to haka fa shedan yake baka isa ka rabu da shi ba yana makale da kai min izuwa izwa'ihi saboda yawan rudar da yake da yake sa mutane wa ka'annahu la yufariqu kamar dai shaidan baya rabuwa da mutane kaddami kamar jini yadda jini bai rabuwa da jikin mutum to haka nan shaidan ma bai rabuwa da dan adam fashtaraka fi shiddati ittisali sai jini da shaidan suka yi musharaka wajen tsananin haduwa da damfaruwa da dan adam an fahimta wato yadda jini yake damfara da kai a jikinka ma yake cikin shi kake tafiya kake komai to haka shaidan shi ma a jikinka yake tafiya kake komai a tare da kai wa ahmul faraka kuma baka rabuwa da shi wa qala ibnu abbas Abdullahi ibn abbas yake cewa ash-shaytanu jathimun ala qalbi ibn adam fa idha saha wa ghafala waswasa fa idha dhakara allah khanata wato abdullahi ibn abbas yace shi shedan yana nan yana makale a zuciyar dan adam yana nan ya kafa ya tsare ya kasa ya tsare eh yana nan kuma yana rakawa yana sauraro me yake yi ya ce fa idza ha idan ɗan adam ya kuskure ya manta wa gafala ya gafale ya gafalta da yin wani abu to wasu wasu shi ɗan ya same wasu wasu haka yake a zuciyar amma wa idan zakar Allah idan kowa ka ambaci Allah to kana sa kawai dole ya bar gurin sai ya tsere ya tabe ya ji haushi ya tafi kawai an fahimta to haka shaidan yake Allah ya kare mu wa min huna malam yace daga nan ne ya tabayyana lana zamu fahimci wani abu menene za mu fahimta zamu fahimci cewa anna shaytana yastati'u an yanfidha fi jismil insan shaidan yana da dama yana da iko ya kutsa cikin jikin dan adam ولذلك يختار القلب makanan? saboda haka ne ma da ya shiga jikinka bai je ya zauna a hancinka ba bai zauna a idanka ba bai zauna a bakinka ba ina ya samu sai ya samu zuciyarka kawai je nan ne wurin zaman shi dan iska saboda ya san annabi ya ce ita ce sufiyari ala inna fil jasadi mudgha ko idza salaha salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa huwa al qalbu kuma sai je zuciyar ya makale nan ne ya kama yarin kawai a hannun sai yake idan ka shiga mota direba na tuki ai kaga direba shi ke rike da kai kawai yanzu ko ba ka bane kuna hannun Allah sa'an nan kuma kuna hannun direba idan direba ya ga dama ya shilla da ku in ya ga dama kuma ya tafi da ku a hankali ka gani to haka shi ɗaya yake to zuciya ita ce take komai to kawai sai shan ya je daidai siyarin kadin wanda ita daga nan ake control dinka to a ya je ya makale shi shaɗan li'annahu huwal qa'ilu domin ita zuciya ita ce jagora wal a'dha'u sauran gabobin jikinka ko junuduhu sauran rundunoninsa ne zuciyar ita ce commander an gane ita take commanding din hannu ya taba ya shafa ya ƙara zero ya goge kafa taka jeki ido kalla duk zuciya take sawa to sauran gabobin duka rundunoninsa ne fa insa shaytanu ala idan shaidan ya samu dama ya mamaye zuciya ya samu iko a kanta to khaba atil jawarihi wallahi sai kaga sauran gabobin jikin mutum sun mi sun kankan da kai kawai sun mi kauya walidhalika yaqulu an nabiy sallallahu alaihi wasallama saboda haka ne ma annabi yake cewa ala wa inna fil jasadi mudghah lalle ku saurara a cikin jiki na adam akwai wata tsoka idan salahat salahal jasadu kulluhu idan wannan tsoka ta gyaru dukkan jiki ya gyaru wa idza fasadat idan ko wannan tsoka ta lalace fasadal jasadu jismu kulluhu jiki gaba daya ya lalace ala wahiyal qalbu ita ce zuciya muttafaqun alayh wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka ruwaito min hadithin nu'man ibn bashir wato hadisin nu'man dan bashir Allah ya kara masa yadda wale yace walakin hunaka quluban amma sai dai akwai wasu zukata wanda su kuma ta hiɗu biha aswarul imani wanda katanga fence na imani yana kewaye da wannan zuciya Allah ya samu cikin irin wayannan zukata wa husunut taqwa da kuma katanga na tsoron Allah wa alaiha hurrasu zikir suna da wasu irin masu gadi security na zikiri wato na ambatan Allah da suke fala yastati'u shaytanu an yadkhulaha shaidan bai da dama ya shiga wannan zuciya illa khalasatan san da kun sai dai fuzza haka ya kalla ba daga nesa ya rika kokarin wafta fa khala kala qama al-qurras da zaran yayi yunkurin zai shiga sai ga masu gadi sun zo su tashi da eh, azzikir na ainihin wato zikiri wanda dan adam din yayi ya ambaci Allah sanda zai tashi bacci yayi addu'a bacci sanda zai fita yayi addu'a fita ya dawo yayi addu'a dawo fa taqruduhu sai su kore shaydan din nan kharijal husuli can bayan wannan katanga bayan wannan kai din mazmuman madhuran yana mai abin zargi yana abin kogewa da ainihin wato sabi wanda sama abin da yake so ba shaydan kenan kaji fa yadda yake Allah ya kara Allah ya kare mu daga sharrin sa malam ya ce ƙotul imani tabbu'uhu shaiɓan sabon gaba ne ya ce ƙarfin imaninka yana raunata shaiɗan eh ƙarfin imaninka yana sa shaiɗan ya samu rauni ƙwala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam ya ce liwimar bin khattabi radiyallahu anhu annabi ya faɗi wannan magana ne ga umar ku kalli matsayin umar malam abinda annabi ya faɗa a kansa ya ce wallari nafsi biyari annabi ne ke magana ya ce na rantse a wanda rena ke hannunsa malakiyaka shaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan gaira fajjika shaidan bai taba ganin ka ka biyo ta wata hanya ba ta wani lungu ta wani sako ta wani kwararo ya ce wallahi face shaidan ya canza hanya kai umar shaidan bai yadda su gamu da umar a hanya da ka ji mawala saboda tsabar karfin imanin umar shaidan baya taho mu gama da shi ka ji ba har ma akwai wani ai wannan hadisi ya ce ihil ya bude al-khattab ma laqiyaka shaytanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjan wannan hadisin shi ma muttafaqun alai malam yace qala al-hafiz wane ne al-hafiz ha ah? ibn hajar al-asqalani ko misal yace fihi fadilatun azima li umar a cikin wannan hadisi akwai falala akwai daraja babba ga wane ga umar wanda ta tabi anna shaytana la sabila lahu alai. wanda wannan fallar tana nuna mana shaidan ashe bai da hanyar da zai ya batar da Umar ba shi da hanya zuwa ga na Umar li'anna zalika yaqtabi wujud al-isma domin wannan maganar yana nuna lalle akwai samuwar kariya daga Allah subhanahu ta'ala da Allah ya ma Umar akan shaidan an gane ko idh laysa fihi illa firar shaytan minhu babu wani abu da ke cikin wannan da yake nuna mana haka face gudun da shaidan yake shi fa yadda ka san ka biyo ta wata hanya ne ko sai ga ga kura nan ta tau ko ga zaki nan za ka ci tafiya ya kake zaka tafiya ne sai ta kan gago to haka shaidan yake da ya karyo kwana ya ga umar kawai zai wuya ba ta haduwa alfira guduwa tserewa yake yi an yi sharika hufi ɗariƙin ya suluku ha kwata-kwata da yana gudun masa hada a wata hanya tare da shi ba za su ba wala yamna zalika min waswasatihi amma fa duk da haka yace baya hana a samu wasu sa bi hasab ma tasilu ilaihi qudratihi gurbaran irin iko da damar da yake da ita shi da shirin nan amma duk da haka bisa sada hanya ji mugu duk da haka sai ya saka wasu wasu yace fa in qila idan ko aka ce adamu tasliqihi alaihi bil waswasa cewa shedan bai da iko kwata kwata ma ya sawa shedan waswasi ya sawa Umar afwan ya sawa Umar waswasi to ya akhudhu bi tariqin mafhumin muwafaqa an gane ko za a dauki wannan magana ta hanyar fahimtar dacewar wannan magana li'annahu idza mana amina suluki fi tariqihi idan an hana shi shi shaidan ya bi hanyar da umar zai bi kuma haka bane ya ce to fa aula Allah ya labi sahu to shi ya fi cancanta ma ya iya samun zuwa kusa da shi din har ya samu kasuwa sa inda ai hanyar ma da za su sahadin amma hana ba zai bi ba bi haifu ya makkanu min wasu wasu balantana ma ya samu damar yi sa masa wasu wasu lahuko fa yumkinu an yakuna hifdun min ash-shaytan sai zama wannan abin da aka yi masa tsari ne daga shaidan din an tsare shi gaba ɗaya an katange shi bai masa sabon annabi yan gata ne mala irin matsayin da suke samu kallifa usmanu da annabi ya ce masa ma darra usmanu ma fa'ala ba da yau ni ban taba ganin wani kambi ko wani takin ko medal da aka kama wani ko aka bashi ba a duniyar na wala irin wannan da usmanu kada wanda aka ba su fa an ce Usman fi Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna ko Ali fil janna duka annabi ya fara suna aljanna al'asharan nan gaba da amma a zo a faɗi wata magana ta daban hai wala ina kallon wannan abun ba da ma barra Usman ma fa'ala ba da yau wannan karatu da muke yi zaman da zo kai kana saurari ka koma gida ka karanta Qur'ani kai sallah kai azumi kai kaza lokacin da ka nabi ka yi ka fitar shi ka taimaki mabukaci ka ji tausayin wanda za ka ji tausayi shi ka alkawari duk abin da kake yi a duniyar nan so kake ka kai matsayin da wasu manya kai amma ba za ka kai ba fa haka za ka mutu ka bar duniyar ba ta kai ba ya raka kai ba sai dai ka iya aikin ka kawai shi kuma kai kana aikata laifi shi fa yanzu Usman abin da aka faɗa masa shine da zai yi laifi ya kai matakin da duk laifin da zai yi ba zai taɓa taɓa maladan shi ba ya riga ya shallake ya shallake kawai shi yanzu irin kasar irin yadda ake sa minus a banki ko da abu ya shigo ko sai rai da ne to shi yanzu kamar yana da in ariyas ne aikin ladan sama kawai to kaga ai ba abin da ya wuce wannan kalla mana ka gani suke me? wannan ya kuskure ne dan adam ba zai yi sai haka ba wannan ai daga manzon Allah ne shi annabi manzon Allah sallama musharri ne ko ba haka bane shine mai shar'antawa kuma ya faɗa to kaga wani wanda ban manzon Allah bai kamata mutum ya faɗa ba kuskure ne mutum ya ce yana ganin shi ai ya kai wannan murai. ya kai wa Allah amma ana gaya maka tarihin da abin da Usman din ya kai ka san ya cancanta ya wannan ya ba da dukiyarsa ya amfanar ladan ne ya yi yawan da yanzu ba zai yi wani abun da ma zai cutar da shi ma darra usmanu ma fa'ala ba a gari ba kuma ba zai ba yi dama yana da imaninsa kuma ai tare da hakan faɗin wannan magana ya sa usmani ya zauna usmani ya ci gaba da aikinsa ya ci gaba da karatunsa ya ci gaba da da'awarsa ya ci gaba da kaza ta gani usmanu kullum azumi yake da azumi a bakin su aka kashe shi kullum sai ya soke alkur'ani aka usmani yake ka shi ka gani har kwana biyu kafin ya rasu ya yi mafarkin manzo Allah sallama lokacin sun kulle shi Ana arba'in fa a gida an hana shi fita yana ji ana kiran sarda ba da mayafu yan tatsi ne gagarin a sosai ma sai yanzu ai su ne kawari ga a gare duk tare suke zai ai ba da yarga ai kiyoyi can su ma suna na inda tsirin suna da kan wajen fi ya gani Allah ya mala da azumi a sallallahu alaihi yake ce masa albishirin ka zaka zo mu buɗe baki tare da kai Shi ke nan dama ya riga ya san zai mutu ya gani to amma ka kalla matsayinsa duk da haka kuma ai ka kalli fitinar da ya samu da ya annabi ya ce wa bashirhu bil janna ala balwa tusibuhu a masa albishir da aljanna bisa bala'i da zai same shi usmanu kisan usmanu bala'i ne daga lokacin fitina ta kunno Allahu kuma kalli ka ga wani abu yanzu wala Allah za ka ce cikin mu'ujizar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Usman ibn Affan ya rasu shekara ta talatin da biyu ko da uku ne ina ga ban manta ba bayan hijira to da ya rasu nan har yanzu ga asarin Usman nan za ka yi cewa babu asarin Abubakar ko akwai shi babu asar ɗinsa babu ba na umar ba na usman babu na aliyu bin abu talib amma na abu na usmanu allah ya tsare shi yanzu in ka je madina akwai hotel ginanne sunan shi waqfu usman hotel fa a central district area na madina kusa da shabbaki kusa da masallacin manzo allah sallallahu alaihi wasallam daga siyan wannan rijiyar ta yahudan nan roma din nan dabinan da gola take in caji ana sarrafa dabinan har yanzu na ce maka akwai account ma a banki account ne din sunan shi Usman ibn Affan har gobe ana biya shi a Saudiya Ministry of Agriculture na Saudiya ke kula da account a rabin abin da aka samu biyu rabi a je a aiki rabi a je a yi da'awa a taimaki bayan Allah a duniya da shi ko rabi a maida cikin kamfanin to har yanzu fa yana yi kuma usmanu yana kwance a sama da shekara dubu da ɗari hudu da shi ne mana ƙwarai da gaske wakafin ya sunan shi ma wakafin sa shi kansu hotel din ba da kuɗin da wannan gurin ya samu aka yi wannan hotel aka sai ka sai fili ma a wannan gurin ai ba ƙaramin kuɗi ba na ga wani fili duka filin ya wuce girma wannan masallacin cikin ginin masallacin nan bai wuce ba a baka na ganshi can nesa a kusur daidai kuburin share mansur kaga nesa ne da harami ko da dai cikin harami ne amma dai nesa ne da da ka'aba da inda inda masallacin harami yake nesa sosai wallahi wannan tafiyar da yi abokin da muke tare wani yaro ne kanina ne kanin abokina ne muka je wurin da shi mun je cin tsire Eh. ya ce masu wurin an ma guda shi irin yana fili ne suna so a siya ne suna so a siya a hannunsu mai wurin na yana son riyal miliyan 900 irin wannan wannan kuma kwata-kwata ina so in kwatanta maka ne ba to kallu wancan a madina bai kai nisan wurin ba yana kusa da masallacin annabi ina za a irin wannan tiket nawa kuma za a gina hotel mai hawa 22 kuma wakafinsa ne duk wanda ya sauka a hotel din ya biya kuɗi to kuɗin asusun usman zai shiga Allah gani na a ciki ni ma yana ta addu'a Allah ya sa wa tare inda ya shiga ciki irin wannan sai an kai tafiyar kanka ce amma an kaje ka bi ejin karshen ta ejen ɗinka ba da nan yake wa hotel din su ba kenan zai kai ka wani hotel ne can amma ka tafi da kanka ce amma ka biza kai zaka kama hotel da kanka sa maka bukin a wannan hotel din Eh, zai ka sauka a hotel din Usman bin Affan Allah ya samu cika da imani to kaga abin ba ba daga nan ba mala so saboda haka mala yake cewa kaga sai nake cewa sahabban manzo Allah Allah ya musu daraja irin wannan to kaga kamar yanzu ana faɗin na Umar shi shedan ma baya taho mu gama da shi baya taho mu ايه الصورة معركة معركة كين كوشي كين شبود كودا ما أكون صحابي لي بأفضل عباشي كده أكبر عناش يوه قال ما لا يكيد شيء وخرين ووقع في حديث حفص نمبر shi ma sai ku dubo a daidai hafsa din nan akwai ta'un buɗa hafsatu ne ɗiyar umar ɗin. da ita kuma akwai dubo guda biyu a san hafsatu ya zo cikin hadisin hafsa inda tsabarani fil ausaf an gane ko yace inna shaytana la yalqa umar منذ أسلم إلا خر لوجهه wallahi injina na hafsa ta ce wannan magana fata ibn hajar ce ya ƙara faɗa hasili shi ce ƙara ko ana can ba an ce alhafi ko kuma dai magana ta hajar har yanzu kun fahimta to sai yake cewa ya zo a hadisin hafsa da imam tsabarani ya kawo a cikin al'ausa da lafazin cewa inna shaytana la yalqa umar wallahi shaydan bai taba haduwa da umar ba منذ أسلم تند أمر يا مسلمتا إلا خر لي وزي فاتي شيطان ya كيف فسكن ذا كذا sai taba haduwa da shi a nuri masu ya kife Allah ya kyauta malam aka fanzur akhi muslim ila quwwatil iman hakan la ka gani wannan malam ya awwala magana da karfin imani ne karfin imani ne kaifa tusiru fi fi shaytan ya aka imanin Umar yayi tasiri akan shaytan hatta ta sala ila darajatil khawf wal har sai da ta kai matakin da shaytan yana tsoron Umar yana guduma idan ya gan shi saboda girman imaninsa shi sa kada kai mamaki lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan alkiyama ta tsayi farkon wanda za a fara bashi littafi da hannun dama a al'umma ta shine Umar dan Khattabi annabi ya ce walahu shu'a'un ka shu'a'u shams littafin yana tarkatsin haske kamar hasken rana hasken littafin Umar shi za a fara ba littafi da hannun dama a alkiyama sahabbai sun san matsayin abubakar suka ce aina abubakarin ya rasulallah to ina abubakar yake ba shi yana da matsayi da kima sama da ta umar amma kuma a ce shi za a fara ba littafi da hannun dama annabi ya ce hi-hat ka san ma'ana hi ya ce ina na gaba ya yi gaba na baya ce tsancen hula ko na baya sai labari ko ya ce hi-hat zaffatul mala'ikatu ilal janna. shi abubakar tuni mala'iku sun masa aro zuwa aljanna lokacin da umar ke farfajiyar alkiyama ya anshi takardu da hannun dama shi abubakar yana can bakin kofar aljanna an masa ado in yadda ake wa ango ado amarya ranar angonci yana kofar aljanna dan annabi ya nemi ceto aka bude aljanna abu nabi ya shiga inda ya cire kafa nan abubakar ya saka kafa shi ne shiga ba kwarai da gaske a wani bila kuma ai hadisin ingantacce ne ya ai annabi ya faɗi duk waɗanda ya faɗe shi ne hadisin yana nufin shashi shi ɗan dan aljanna ne amma aka je ba wanda zai shiga yi, sai annabi ya nemi ta shiga Eh, suka na biya ne muke to za a shiga abubakar ya shiga annabi ya shiga abubakar ya shiga sauran sahabbai da su shiga mu ma mu zo mu shige adan Baruwi ya ana Abi ta radiyallahu anhu tsara, har waito hadisi daga Abi Hurairah Allah ya ƙara masa yadda ke cewa, iltaka shaitanul mu'mini a shaitanul kafir. Shaitanul mu'mini da shaitanul kafiri sun hadu wata rana. Da suka haɗu fa'ida shaitanul kafiri da hinun sami, kasin sai ga shi ainihin wato shaidanin kafiri wani irin tuƙeƙe ne tuƙeƙe mai ƙiba wa shaidanin mu'min shi ko shaidani na mumini mahazulun ashe na firgice yake mana ya sha wuya A asha'asa azbara yayi budubudi kan ya ya mutse jikinsa duk ƙura ari shi nan tsirara ma fatsara shaidanin kafiri sai shaidanin kafiri ya ce li shaidanin mumini ya ce wa shaidanin mumini malaka mahazulun ya ragan ka haka a firgice ya ragan ka duk ka je ne duk ka sheke da <laughs> kala sai yake cewa ana ma'a rajulin ni ina tare da wani mutum ne idan akala sammalla duk lokacin da ya tashi zai ci abinci sai ya yi bismillah ya ci abin ya ci bismillah to kaga yawan da abinci a wurin <laughs> ko baka gane ba ina zai samu ya ci abinci tunda an yi bismillah shaidani kenan fa azallu jaya yace wallahi sai in gude ba zan gushe ba ina cikin jin yunwa haka zan zauna da yunwa wa idha dahana samma idan ya tashi ma hatta mai in zai shafa a jikinsa sai yayi bismillah fa azallu sha'afan sai in zauna bulu a jikina duk na bushe na yi kanjamau yayi mai ake cewa yayi muni ne ko menene ake cewa jikin mutum duk ya bushe kai ya ce wa iza labisa in ma ya sa kaya san malla sai ya ambaci sunan Allah fa zalla uriyana sai an gushe yana nan tsirara za ka yi <laughs> wa iza shariba in ya zo sha san malla zai sha abin sha sai ya ce bismillah fa zallu a kashanan sai na zan gushe yana nan cikin ina jin dishi <laughs> fa qala sai ya ce walakin ni ma a rajulun sai shi shaidanin kafiri ya ce ai ina tare da mutum ne la fa'adu, shay'an min dalika ba abin da yake cikin wannan abin da ka ambata in zai ci ba bismillah in zai sha ba bismillah in zai sa kaya ba bismillah ko me zai kawai shi kenan yace fa ana ushariku hu fi ta'amihi wa sharabihi wa libasihi saboda ka ni ina ci tare da shi ina sha tare da shi ina sa tufafi tare da shi Allah ya kare mu ya kare mu saboda ka kun ji yadda shaidan yake ainihin wato dangane da ɗan adam a nan gurin za mu dakata abinda muka faɗa ya zama daidai ubangiji ta ala ya ba mu lada wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya kai mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah